قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ويوم يقرض الذين كفروا تناوى مثلا كلانا دزاء أبجلو دكافري على النار أكون وتا معنى غا سبع إتا كما يدمها كرم تاجيا أتيد سوء أليس هذا بالحق ثم أنا باقس يا بني با ما قال aka ce dama ما أكون ranar دزاء kyama ba gaske bane falo sai ka ce mana in gaske ne wa rabbina muna rantsuwa da ubangiji lalle magana wuta din mai magana sai ce da su ko ubangiji ya faɗa muku bisa ga harshen mala'iku fa zuqul azaba ko ku dan dana azaba bi ma kuntum takfurun saboda abin da ku kasance kuna yi na kafin فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة إلا ساعة من النهار إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الله تعالى الله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو الأزل من الرسل فاصبر كيها قليل kama sabara ulul ni min ar-rusul kamar yadda ma'abuta himma ma'abuta kwazo cikin annabawa da manzanni suka yi hakuri wala tastajil lahum kada ka gaggauto wa da mutanen ka azaba ka annahum rauna mayo ma yu'aduna kyale su kai ka ce su ranan da za su ga abin da ake musu alkawari na azaba lam yalbasu kai ka ce su din nan ba su zauna ba a duniya illa sa'atan sai wata sa'a daya min naharin a cikin yini ma'ana ba sai ka gaggauto su azaba ba ya hakuri da dukkan abin da suke faɗa maka irin yadda masu himma cikin annabawa ko masu kwazo cikin manzanni wato ainihin suka yi hakuri to malamai sun yi sabani da cewa suwa ne ulul azmi min rusuli da yawa daga cikin malamai sun ce ulul azmi min rusuli su ne manzannin nan guda biyar da aka haɗa cikin aya ɗaya cikin surtul ahzab da kuma cikin surtul sura wato ainihin annabi Nuhu alaihi salam da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم بغداد هذا حتى تكون ترى لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوهينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا. تلك هذه المنزول الأول من الرسل. ana cewa manzon Allah ya haƙuri irin yadda suka yi haƙuri saboda himmar waɗannan manzanni ta ɗara himmar sauran manzanni da suka fi magana ta ƙarfi kenan magana ta biyu malaman da suka cewa ulul azmi min rusuli ya tafi dukkanin manzanni da suka wuce kowa daga cikin su sahibul azmi mai himma to amma wannan magana ba ingantacciya bace ba domin da a ce ta inganta ai Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam fasbir bi hukmi rabbika wala takun ka sahibul hukm kar ka zama kamar sahibul hutu kaga sahibul hutu ya gudu sahibul hutu kuma shine wa annabi izhabu muqabilan fa dhanna an lam naqdira alayhi فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين haka annabi adam ba ya koyi ba Allah ya ce walaqad ahidna ila adam min qabl fa nasiya ولم نجد له عزما to ya zaka ce na cikin ulul azmi da kuma Allah ce walam najid lahu azman ba mu samu azama ta tare da shi ba a ce ba ne da ulul azmi nan zai fi inganci a ce ulul azmi min rusuli فاصبر كما صبر اولي الازل من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يؤذون لم يلبسوا الا ساعه من نهار kafarai in sun ga azaba ranar tashin kiyama kai ka ce zaman da suka a duniya din nan bai ce na face sa'a ɗin ce sai Allah ce balagun wannan kabar ne mun da dana kaddara shi haza balagun wannan sab balag isarwa ce an gane ko me yasa ake kaddara haza saboda haza din ta bayyana a cikin wata aya haza balagun lin nasi wal yunzaru bihi wal ya'lamu annama huwa ilahun wahid wal yadhakkar ulul albab ka iya kaddara abu in babu shi matukar ya bayyana a wani wuri sai ka aro shi a can sai ka kaddara shi a nan haza balagun wannan isar wacce da ake nufi da bala ismul masdar asalin masdarin at-tabligh ne Da don bi ma bi in ballaga mudari din sa yuballighu sai zan to masdarin at-tabligh idan an ce bala ta bi ismul masdar ne da ma mun faɗa tun baya ismul masdar wanda yake nuna ma'anar masdari amma harfan ta ba su kai yawan haruffan masdari ba sai ake ce masa ismul masdar domin inda za a ce a masdarin ake nufi hakika da sai a ce haza tablighun dan shi adadin magrib amma bala adadin harfan sa suke na at-tabliq ba to kuma dama ya fi dama wazanin fa'al a cikin larabci kamar bala yana zuwa da ma'anar ismul masdar an gane ku bala ma'anarsa ma'ana at-tabliq kenan kamar yadda kalam ma'anarsa at-taklim kenan an gane ku dukkan wannan ismul menene ismul masdar amma at-taklim shine masdar da ire-iren suna nan da yawa a cikin larabci هذا بلاغ ko mu ce balagu wannan shikarwa ce fa hal yuhlaku illa alqawmul fasiqun shin akwai waɗanda za a halakar ne in ba mutanen da suke fasike ba ma'ana babu wanda za a halakar sai mutanen da suke fasike. wannan ita ce karshen aya cikin wannan sura suratul ahqaf wato aya ta 35 ta karshe kenan yanzu kuma kai sai zamu karanto ko da farko farkon suratul muhammad suratul muhammad sallallahu alaihi wa sallam wadansu na kiranta suratul qital wadansu kuma na kiranta suratul muhammad idan an ce suratu muhammad dan saboda sunansa ya riga ya bayyana a ciki kamar yadda za mu gani wallazina amanu wa amilu salihati wa amanu bima kula ala muhammadin idan mun ce suratul qital kuma wa zikra fiha al-qital ra'aytu allazina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazara al-mabti alayhim al-maut fa qala lahum suratul qital kuma al-qital ya bayyana suratul qital sura ce ta 47 a cikin jerin surorin alqur'ani mai girma kuma tana kunshe da ayoyi 38 kuma sura ce wadda take madaniya abin da ake nufi da madaniya an saukar da ita bayan annabi ya yi hijira zuwa madina da haka galibin abin da za ta kuma yadda kai a kai hukunce hukunce da bayanin halayyar yaya mutane suke suke a madina menene halin da muslim community suke suke a madina wanda ya sha bamban da makka shine abin da wannan sura za ta mayar da hankali a kai to sai ubangiji ta lafiya bismillahir rahmanir rahim الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر كفر عنهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا للي وإن سك كافرت وصدوا عن سبيل الله kuma suka kauce daga كفرت وبنجدي أضل أعمالك وبنجدي تعالى Ubangiji ta'ala zai tozalta لا zai lalata na kafaru waɗanda suka kafarta, ma'ana ba su imani da Allah ba wa saddu an sabilillah lafazin sadda kamar yadda muka faɗa a baya yana zuwa da ma'anar fi'ili lazimi yana zuwa da ma'anar fi'ili muta'addi idan an ce ma'anar fi'ili lazimi sadda sai zan ko ma'anar samala an gane ko mutumin da ya karkata daga tafarkin gaskiya idan ko mun ce yana buƙatar mafulan bihi sai zan to ma'anar sa amala ghayra usula da haka Allah ce allazi ne kafa waɗanda suka kafurka, wa saddu an sabilillahi kuma suka kautar da waɗansu daga tafarkin ubangiji su sun kafirta kuma sun sa wani ya kafirce wa ubangiji irin waɗannan mutane a balla a amalahum Allah ya ɓata ayyukan to menene ma'anar a balla a amalah ya ɓata ayyukan ma'ana dukkan ayyukan da za su yi na shirkoyi da sada zumunci da taimakawa mara lafiya da kai taimako inda ake annoba kwalara ambaliyar ruwan sama gobara da wahalhalu inda ba ayyuka ne na alheri ba irin wanda inda mutum ya yi da imani zai samu lada to saboda rashin imani sai su wannan aikin sai Allah ya bi saladar ba su lada shi ne ma'anar azalla a amala ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu malaman da suka ce ma'anar adalla a amalahum ma'ana waɗanda suka kafurta suka kauce daga tafarkin ubangiji ko suka kautar da wani adalla a amalahum Allah madaukakin sarki zai bata ayyukansu ma'ana dukkan wani aiki da suke da yunkuri na cutar da musulmi da musulunci Allah zai lalata wannan aikin da za su nasara wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makir su suna kulla makirci ubangiji ta Allah na mai musu da barkati subhanahu wa ta'ala wallazina amanu wa amilus salihat waɗanda ko suka imani kuma suka yi aiki na gari wa amanu bima nuzila ala muhammad kuma suka yi imani da duk abin da aka saukar wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam abinda aka saukar wa annabi Muhammad ya shafi alqur'ani ya shafi hadisi irin yadda alqur'ani yake wahayi daga wajen Allah haka hadisi na manzon Allah ma yake wahayi daga wajen Allah irin yadda alqur'ani saukar da shi aka yi haka hadisi ma saukakke ne daga sama dan ubangiji ta'ala ya goranta mana din ne hada da zuwa laqad manna Allahu 'alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ga alkitab shine alqur'ani alhikma kuma hadisan manzon Allah Allah ya goranta mana cewa duk ya ba mu shi ya yi mana baiwa da shi sai kuma yace wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma Allah ya saukar maka da alkitab shine alqur'ani wal hikma kuma ya saukar maka da hikma kuma haka yake da matan annabi wa zikrna bayyana la fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ku tuna irin abin da ake karantawa a ɗaki a ɗakunan ku min ayatin lahi na ayoyin Allah wal hikma da kuma hikima hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kenan hadisi wahayi ne dan Allah ya riga ya ce annabi baya magana kan son zuciya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha amma akwai waɗanda suke cewa to tunda kun yi hadisi wahayi ne dan me ba a sallah da hadisi sai dai ai sallah da alqur'ani kadai ai wancan wahayi ne wannan ma wahayi ne da ta ai sallah da shi ko ku yi sallah da shi to mun yi wahayi ne ko ku yi sallah da shi to ko ba mu dama cewa wahayi ne ba to wannan kuma ita ce magana ta zahiri kasancewar abu ya zama wahayi daban kasancewar an shar'anta ma kai sallah da shi kuma daban ubangiji ya shar'anta yi sallah ne da wahayin qur'ani kadai amma wahayin hadisi ba shar'anta kai sallah da shi ba sai dai aiki kamar yadda ya shar'anta wahayin qur'ani ana iya tilawarta a samu lada amma bai shar'anta ayi tilawar wahayin hadisi kuma a samu lada ba me yasa Allah ya haka karka tambaya dan shi fa'alul lima yuridu Don shi Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba a tambayar me yasa kai kaza dan me shi ne zai tambaye mutane dan ba ku ba da gaskiya ba amma mutane ba su ikon tambaye dan in qur'ani yana suna fakewa da wannan to kaga wannan hujja hujja ce ta sunne hujja ta shari'a za ka kawo ba hujja ta hankali ba to kuma inda aka yi rashin sa'a galibin ɗan qur'aniyon musamman da yake irin ne na farko a akwai waɗanda suka ɗauki abin a zamanin zamanance wanda suka bi eh, khalifa rashad ko rashad khalifa na biyu waɗanda suka bi abin a gargajiyance su ne waɗanda suke karatun allo na gida ɗan fuki da ɗan sake to illar su waɗancan ba su san qur'ani ba su kuma waɗannan da su san karanta Qur'ani sun haddace amma ba su san ma'anarsa ba dan haka ba sa iya fassara maka kowace irin kalma sai gaban yadda ya nufi na taɓa jin wani yana fassara wai fa kawai dai kullum marsa da mai gida martidi to gidan Allah wannan ya dace fa kawai dai kullum marsa da mai gida martidi dan Allah ta irin wannan ne In ka kaga dan Allah yanzu ne wannan wannan kaga ai ya hausanta da larabci mai karfi da yaki kwatance ne kawai to sauran kuma waɗanda suke su kuma waɗancan su kuma jahilai ne da san ma Qur'anin ba yasa akwai wata shekara da na nacca a Kaduna akan Qur'ani yau sai aka ce ga wani malami yau shi malam Usman Angungu zai zo yi muqabala ga almajiransa ya tuno muqabala mutum ya zame muqabala da almajiransa shi ya zo da kansa mana ana da mutu jika ce ga kawunsa ai ba a magana sai shi ya zo da kansa yace dan mai zan tattauna da mutanen da in na kai su bango sai sun je sun koma sun nemi ilimi ni imani ko kafi ba da shi ya zo da kansa ba ba shi ne ba da lasisin ba ya zo ina jiran ta awa uku ne ina jiran ta zo ba to shi ya riga ya sani inda ya zo ban abin da zan ce da shi ni ba na bukatar mai jamin baki kai ma karka zo da mai ja baki Mun zan ja aya ta in fassara sai ma ka jawo ta ka fassara idan aka haka ya riga ya san duniyar ta watsi daga lokacin inda idan ka rantsa cewa bai haddace izu goma cikin Qur'ani ba za ka kafara amma wai shine yake hujja cewa a zo a rike Qur'ani kadai bai ma san me Qur'ani ba yace ya zan tattauna da ku wanda a yanzu idan na ga larabci za ku iya cewa sadaqa Allahu al-azim ba ku sani ba ko aya ce ko ba aya ba in ka gama da wannan jahilan ka ga ka. za su isa su kaza ka ta aya ce kai shiru ka ta kuma Allah ya ce kaza su kaza ka ja larabcin ka ka har hada ya za su gane to kaga irin waɗannan waɗanda suke yan boko cikin Qur'ani a nan garin don haka ne waɗanda ba su san komai cikin Qur'ani ba wa amma wai suna so a yi muqabalar su sai za su muqabalar su da ne ayar da za su kafa hujja da ita su ba su haddace ta ba in suka jawo sai sun yi kuskure sai ka gyara musu to ya za a yi ayar ka da za ka kafa min hujja da ita ba ka rike ta ba to ya za ka rike ta wani da zan kawo ya za a yi mukabala da irin wannan a ɗauki kafi kowa ba ta iya والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وأن تكي إيماني دا أن تكي أي شيء ندري تكي إيماني دا أبين دا أكثر من الله صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم تكي لجسيان لقوله أبنجل كفر عنهم سيئاتهم ولم تنم الله زي كان كريم في كل وأصلح باله كما زي جار الأمر سيكل ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ذلك أبين دا أكا أنبتا أبايا نتوى غامتين دا ممنزا سسامو دا أكا كريم نبانسو غامتين دا كافرين سكي سكي دا أروس أيكا سو سبو دا لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل saboda kafarai sun bi abin da ake kira al-batil shine abin da yake kishiyar gaskiya sun bi barna sun bi bata wa annal ladina amanu amma waɗanda suka mummune kuwa ittaba'ul haqqa min rabbihim sun bi gaskiya da ta sauka daga wurin ubangiji ubangijinsu kadhalika yadribu Allahu lin-nasi amsalahum kamar haka ne Allah ke bugawa mutane misalin su ya faɗi siffar mummunai dan a abi ya faɗi siffar kafare dan a ji a kauce mata فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أس أتقنتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم التي فإذا لقيتم الذين كفروا إذا انتوا هدبوا أن لسك كافرت أفجوه يأتي فضرب الرقاب هي تتالي هي كو معنى تقتلوهم فأخذوهم وافروهم وقعدوا لهم كل مرتب فقط المشركين حيث يجسموهم فأخذوهم وافروهم وقعدوا لهم كل مرتب كل معنى فضرب الرقاب ضربة إن المزل أما يا زنتي يا وجل كفي إليك معنى فضرب الرقاب أكبر amma sai aka kawo masdar ana nufin wato fa'il kenan dama sigar al'amru a cikin a cikin qur'ani ko cikin hadisi ko a cikin ka'ida ma ta larabci da usulul fiqh ko dai a kawo masdari dan ya zanto usulul fi'li din ko a kawo fi'il al'amri kamar a cikin salatul iblis kanki ko a kawo fi'il mudari'i al-mashhud bi lam al-amri kama thumma yaqdi tafasahum wal yuqulu durahum yaqdu asran fa yaqduna bi da lamun amr da suka tafi sai zama fi'il al-amr kenan fi'il mudari ne fata hawwala ila al-amr an gane ko ko kuma ya kasance an kawo wato ismu fi'il al-amr kenan kamar a ce alaykum anfusakum والاسم من افعال والفعل من اسمائه اليك وهكذا دونك ما عليك كما اتي اليك كما اتي عليك كما اتي دونك duk انك خذ كربي كذا امر من kenan. fa darbar riqabi da haka ku tassare wuyan su in kun haɗu da su a wajen jihadi hatta idza asqantumuhum har sai bayan kun lallasa su domin al-isqan shine raunin nasu rage adadin su sun zama ɗan kaɗan tsirari to kuma kar ku yi hasara fa tuddul wasata sai ku tattaure su da igiya kuma da sun kurkunonin yanki idan kun tattaure su da igiyoyi kun ja su tafi gida to fa nan ba'adu ko dai ku yi baiwa ku ce ku je mun da ku وإن ما في داءً حكمة تسيء آآ كاو تسيء كفن حتى تبع الحرب أوزارها وأن حتى إن سنة كما نزاد فضرب الرقاب حتى تبع الحرب أوزارها وتو حتى تبع الحرب أوزارها هرياكي تلقاتي صوتي كاري في كم فتنك أوزار جمعي لنا الوزر al kuma yana daukar ma'anar laifi ko wala tadri wazratun wizra ukra sannan al yana daukar ma'anar kayan nauyi da ka dauka da kyar sannan al yana daukar ma'anar kayan fada awzar sai zanto kari fitan fada kayan fada hatta ta da al-harb awzara har sai yaki ta ajiye kayan fada ma'ana har sai kura ta lafa sannan za ku daina kisa to daga nan fasibul da daga nan kuma sai kama su a matsayin fursunonin yaki an gane shi يوم ما نمت فضرب الركاب وتهرب وتسي حتى تذهب أوزارها لأن في ذلك ولو تأخذ ذلك وأن ذلك إن مبتداني خبر إن أرجع إن شاكي ذلك حكمهم وأن شيء حكمته ذلك حكمهم وأن شيء حكمته ولو تأخذ الله إن دع الله يا جدامة لن تكر منهم أيضا كنت نفرع كنت بأترد يا شيخ ها خير كنت أدعى شيخ وقال وانتم سواء كثير walakin sai dai ba ba kun da ba dan Allah ya jarrabe sakin ku da sakin dan Allah ya sa waɗansu daga cikin ku su mutu su yi shahada waɗansu su ji rauni su ma su samu ladan raunin waɗansu kuma su nasara shine yabluwa ba'dakum bi ba'd والذين قتلوا في سبيل Nan lalle waɗanda aka kace a tafarkin Allah falan yudilla amalahum Allah ba zai tozanta ayyukansu ba ladan suna nan ba su hasara فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم فيهديهم ده سنة الله ذي سيد سوى سوى سوى وأنا من دعاك في عوجه ياكي ويصلح بالهم الله ذي إنجن تلمرنس ذي إنجن تكأنيس ويدخلهم الجنة ذي تقبل الجنة An rafa halahum wanda ya sanar da su ita na yake miji ne sanar da su ita hadisi ya tabbata cewa ranar tashin kiyama idan an yi hisabi dan wata sun kafuta dan aljanna sai a kalle ce kowa ta gidansa ya kaka da gidan barka ta zo ba sai mun Allah ke cewa wallahi yadda ɗayansu zai gane gidansa da ke cikin aljanna ya fi yadda yake gane gidansa idan an dawo daga tafsiri ya ji sai ka fi gane gidanka na aljanna sama da hanyar gida yanzu din nan ga ka a jigace ga ka na ta maka magana ga shi azumin ya baka wahala sai ka fi gane gidanka na aljanna sama da yadda za ka gane gidanka na gidan duniya inda za ka je ka samu shi ne sai hadihun ويصلح ويدخلهم الجنة عرفها ya idan ba manta ba mun tsaya ne wato ainihin a ƙarshen aya ta shidda cikin wannan sura mai albarka suratu Muhammad to amma don saboda ƙarin waɗansu haske dangane da wata aya ta baya za mu ɗan yi da baya da baya kaɗan mu faro daga aya ta hudu fa iza laqitumul ladina kafaru فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسلموا أثخنتموهم فشدوا الوثاق حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء وإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم التي فإذا لقيتم الذين كفروا إذا كون هذا دو أن دشك كافر كأفيل يأكي فضرب الرقاب بيان يا جبات جيت ومصدر تنا الناب أم تئلي حتى إذا أتقنتموهم الإتقان إلى المبالغة في القتل حريزوا لوكتين دزاكو كركشيسو adadi mai yawa ta yadda kun riga kun gama da su kun amintu nan gaba ba za su ƙara zama barazana gare ku ba fashidul wasata to sauran duk sai ku kame su ku ribace su a matsayin fursunonin yaki fa ma mannan ba'du wa in ma fida'an mannan din shi ma masdari ne asalin zance fa imma an tamunnu alaihim mannan wa ma an tufaduhum fida'an shine fa ma mannan ba'du wa in ma fida'an hatta taba alharbu auzara domin masdari idan ya zo bayan abin da ake kira at-tafsil to dama ya zama wajibi ma fi'ilinsa ya kasance an shafe shi sai a kyale masdarin wato kadai a madadin a ce fa in ma anta munnu alaihim mannan a'a sai a ce fa in ma mannan anta munnu alaihim din sai a shafe wa in ma an tufaduhum fida'an an tufaduhum din sai a shafe sai a kyale fida'an Wana ko dai ku musu baiwa ku ce kun riga kun yafe musu ku sake su sadaka ko kuma ya kasance su fanci kansu da kansu hatta ta ba al'arba zaraha waɗannan al'amura guda biyu da ayan nan ta yi magana a kai wato ainihin ko dai alfida in kun kama fursunonin yaƙi akwai lokacin da in kun ga dama za ku ce su fanci kansu da dukiya ko su fanci kansu da wani aiki da za ku ɗora musu ko kuma ya kasance ku yi musu ban shine ku ba su baiwar yanci ku ba su yanci kyauta ba tare da sun fanci kansu da komai ba an gane ko to wannan aya waɗansu daga cikin malamai suna cewa an riga an shafe ta kamar imamu abu hanifa ya tafi akan an shafe ta an rawaito daga abubakar siddiq da abdullahi dan abbas da waɗansu ma cikin sahabbai sun ce an shafe ta to abin da so in fadakar kenan wannan cewa an shafe ta magana ce mai rauni cikin maganganu na malaman tafsiri duk da akwai jigajigai akan maganar da waɗansu daga cikin sahabbai to amma a ɗaya maganar da take ba a shafe ta ba ita su waɗanda suke ta an shafe ta cewa suka yi ubangiji ta'ala yanzu bai bayar da damar cewa mu ce su fanshi kansu da kuɗi ba sannan bai yadda ba cewa wato ainihin mu ba su baiwar yanci kyauta a'a sai dai ko mu karkace su ko kuma kawai mu ci gaba da mai da su bayi sun kafa hujja da faɗin Allah ta'ala ma kana lil nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yusna fil ard turiduna arda dunya wallahu yuridu akhira. akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun min Allah sabaqa lamastakum fima aqamtum azabun azim fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba wattaqullaha innallaha ghafurur rahim wannan aya tana zargi ne game da abin da sahabbai suka yi a yakin badar cewa sun kashe mutum saba'in cikin kafirai sai suka kama fursunonin yaki guda saba'in to wannan fursunonin yakin da suka kama su ake zargi dan me annabi zai rike fursunonin yaki bayan kuwa kafirai sun yi ta'addanci ai ya kamata a kashe adadi da yawa cikin ba a ce a rike fursunonin yaki ba ya kamata ya kasance hatta yusqina fil ardi har sai ya cika kasa ma'ana da adadin gawawwakin su tunda su ma sun yi ta'addanci a da amma me za a ce ya rike fursunonin yaki to sai suka ce wannan aya tunda tana cikin suratul anfal kuma a tarihance suratul muhammad ta fara sauka kafin suratul anfal to waccan aya ta shafe wannan haka waɗansu suka ce to amma zance mafi inganci ayar waccan tana nan ba a shafe ta ba ita ma wannan tana nan ba a shafe ta ba dan haka idan kuka ci nasara akan kafare a wajen yaki kuna da ɗaya daga cikin al'amura guda hudu biyun da wannan ayar ta faɗa da kuma biyun da suka faru a waɗansu wurare abu na farko kisa abu na biyu kame su a matsayin bayi abu na uku ba su yanci bayan an kama su abu na hudu cewa su fanci kansu bayan kun kama su duk wannan gaba ɗaya an bai wa shugaba dama amir na musulmai da shi da mashawartansa wa amruhum shura bainahum su tattauna su ga wanne ne zai fi maslaha ga gwamnatin musulunci idan gwamnatin musulunci ta ga cewa a karkace su shi yafi tunda su ma da sun yi ta'addanci sun kashe maza sun kashe mata sun yi shafe to idan an ga wannan yafi sai a karkace su idan kuma an ga a'a ba wannan yafi ba ila a rike su a matsayin bayi shi zai fi a rinka kuɗaitar da su in sun musulunta su sami yanci to ya halatta a haka idan an ga cewa a'a gwamnatin musulunci na bukatan kuɗi su banci kansu da dukiya shi yafi sai a haka idan an ga cewa yan kamata ya a ba su yancin nan kyauta ma shi kenan su ila kila hakan zai fi ja su musulunta to sai a haka kowanne da gaske annabi yayi an gane ku annabi ya taɓa fansar waɗansu ya kuma ya kuma umarni an kashe waɗansu waɗansu ya ba su kyautar yanci irin su su mama ibnu usal kyautar yanci manzon Allah ya ba shi an gane ku sahabbai kuma sun bayar da kyautar yanci ga waɗansu dan haka kowanne ba wanda ya shafe kowanne hukunta hukunta ɗin guda hudu shine ke tabbata tsakanin mu'amalan da za ku yi wa abokanan adawa kaga kenan wannan ke nuna yalwar musulunci da kuma cewa addinin musulunci ba kishirwar jinin sa yake ba da aka yi maganar kisa sai da aka yi maganar al'amura guda uku a madadin kisa kuma kisan ba sai dole shi za a yi goya a karkace su a za a duba a ga wanne ne zai fi riba ga addinin musulunci don yanzu misali lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kama wace ce cikin kuyangi wace ce juwariya ce bintul had ko wace ce dai banda safiya lokacin da aka kamo ta a cikin kuyangi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kanta ta kuma sai kuma ya aure ta sauran danginta duk da suke cikin karkashin bauta a hannun sauran sahabbai sahabbai suka ce ya za mu ci gaba da rike surukan annabi a matsayin bayi duk ku ba su yanci duk sai aka yanta su kuma suka ce tun da aka yanta mu ko bari mu shiga musulunci sai suka shiga gaba wanne yana da ranar su an gane ku wa yamma fida'an hatta tabal harbu awzarha zalika wa law yasha'u Allahu lan tasara minhum ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم فياتيهم ويصرف بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم